kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkama da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ka yi maku maraba. Biyo bayan ficewar turawan Ingila daga Najeriya, waɗanda suka yi wa ƙasar mulkin mallaka, sai gwamnati ta kafa wata hukuma da ake kira ITF ko Industrial Training Fund domin horar da 'yan Najeriya sana'o'i daban-daban. Yau, shirin zai gabatar maku da bayanin yadda ita ITF ɗin take gudanar da ayyukanta. Kuma wakilar sashen Hausa Zainab Babaji ce ta hira da daraktan hukumar Dr. Joseph Ari. Ga da hirar tasu ta kasance Zainab gareki. an kafa ta ne tun 1971 a lokacin general gawan na mulki kuma dalilin wannan uh, wuri shine an kafa ta lokacin da turawa suna koma kasansu to lokacin da sun soma koma kasacensu an gan cewa ya kamata a samu wani wuri wanda za a dinga uh, eh, nigerian za su dinga samun bunkasa a koyi abin hannu in an yi zuwa din nan su samu yadda za su malake wuraren da uh, turawan nan za su bari don kada aiki ya kasa tafiya manufar itf kenan ta yaya kuke janyo matasa ku koya musu sana'o'i ok akwai shirin da muna kira national industrial skills development program wato wannan shiri ne wanda za mu je jihohin nan duk 36 da kuma eh, babban tarayyar na abuja muna sadu da gwamnonin sai su kawo mana matasansu maza da mata kowane jiha akwai sana'an hannu wanda mutanen kasar ko mutanen jihan sun fi ganewa kamar a nan uh, plateau misali za a ce to yadda ana sa kaji su poultry kamar kano za a ce eh, tie and die haka za mu je wurin da ya kamata ga sana'an hannu wanda mutanen sun fi sani sai a tara matasan kamar a katsina mun koya ma yara matasa yadda za su yi chalk na rubutu da fenti sannan gwamnonin ah, da sauran eh, gwamnatin jihohin za su kawo yara daga karaman hukumomi na jihohinsu kamar za a ce ko idan karaman hukumomi goma ne sai a tadda matasa biyar a cikin karamin hukuma daya biyar na chop biyar na paint sai a je round gomomin nan su zo su sa su a wuri daya za mu ba su tarbiya mu nuna musu mu ba su koyaswa yadda za su yi wannan har su zamanto sun kosu a ciki idan sun kosu ranar da za mu sallamar da su a ba su certificate za a hada kansu kuma sai a hada su wurin da ake kira cooperative sai su san yadda don akwai wani da za ka iya bashi miliyon dubai yanzu zai gama da shi kawai bai san amfanin shi ba to ana koya musu ma yadda za su yi kasuwanci su yi amfani da kuɗi na hanya mafi kyau idan mun yi haka sai muna hada kai da smedan small and medium development agency of nigeria muna hada kai don a koya musu yadda za a yi ta, su tara tare kamar cooperatives kenan idan su yi wannan sai mu je kuma a bank of industry yadda za a samu musu kudi wato kamar loan kenan ɗaya eh, rancen kudi sannan za su kafa abin nan nasu kamfaninsu kafin ka san wani abu matasan nan za su zama har ma suna kwashe mutane aiki a cikin kamfanoninsu wannan kagan matasa ba za su damu kuma da irin banzan ayyuka ba don za su fuskanci yadda abubuwa zai kuma aikin gwamnati ba wai yana nan da yawa ba ne saboda haka idan sun kafu na kansu kagan su ma za su dinga ɗaukan mutane har za su samu ma'aikata na kansu kamfanonin su kuma su samu bunkasawa a kaznike yawo na zan hanna hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na duke ce kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gobe na yake ce shata hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce kayan yara gumi na nake ce a ni ma dodo gumi na nake ce kayan yara gumi na nake ce gama wasu na ofil sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ce

kaga mutum yana zanna tsaf kuma ya yi naɗi ya zanna hayya ban an ba ya fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce kayan yara gumi na nake shi yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau kowane gumi bayan kun ba da wannan horo akwai wani tsarin da kuke bi don komawa ku duba ko matasan nan sun ci gaba da amfani da horon da kuka yi musu da kuma kudin da suka samu suna amfani da shi domin inganta rayuwarsu ba shakka akwai muna da abin da ake kirawa tracking wato idan mun ba su koyaswa wadin nan sai mun hada su tare watakila za a ce su goma goma a cooperative an ba su nan akwai ofisoshinmu za su sake komawa su gan yadda suna cin gaba wato muna amfani da abin da muke ke tracking kenan shi ya sa kuma za mu iya san cewa idan mun yi koyaswa na matasa misali kamar dubu biyar za mu koma a lokacin tracking mu ce nawa ne sun samu sun kafa kansu nawa ne sun samu aikin gwamnati nawa ne ba su iya kafa kansu ba ba su iya samun aikin gwamnati ba sun yi lalace kawai da abin mukan samu wannan a ta matsayin da tracking din e, muna samu shine za mu hada kuma a figo namu to ministry namu na sama federal ministry of industry trade and investment kenan su ma za su tambe mu a cikin wayannan tracking namu mutane nawa daga nan ne suna samun census su ɗauka cewa mun iya mun mun yi tarbiya mun ba da eh, eh, koyaswa na misali nambobi haka ka gamsu da horar da kuka yi ma waɗannan da kuma ainihin amfani da abin da kuka koya musu kun gamsu da su waɗanda kuka koya musu ɗin oh sosai domin idan ba don haka ba da yanzu ɗin nan yadda na faɗa miki a gaskiya wannan Eh, agency wannan hukuma na itf a gaskiya gwamnati za su iya su sa ido a kanta domin ita tana nan a gaba na hukumomin da za su iya rayar kasa e gaskiya najeriya tana cikin matsalar tattalin arziki wani tabbaci 'yan najeriya za su samu cewa wannan hukuma ta itf za ta taimaka wa matasa don samun sana'o'i da ayyukan yi. To na gode sosai. Kun tarar da ni na eh, zama eh, muna tattaunawa kuma da ma'aikata nawa. Nuna musu ga wurin da gwamnatin Buhari ta fuskanta. Dole ne mu fuskanci wannan. Kuma ga yadda za mu yi, mun zo na kuma muna duba shirye-shiryenmu. mun lissafa su yadda za mu bi yadda gwamnati za su samu rayar kasa a ta wurin hukumanmu ɗaya kenan na biyu lokacin nan da mun shiga ciki da ana ce recession na nuna ma ma'aikatanmu kuma na faɗa ma nigerians gaba ɗaya cewa wannan lokaci ba za mu saurata ba don muna da ma'aikata muna da kuma koyaswa muna da kuma uh, uh, mandate wanda uh, an kikiro mana za mu iya rayar da kasa idan mun yi wannan mun bi shi kuma eh, dalla-dalla a gaskiya ni ina ba da tabbaci cewa idan mun ci gaba da aikace-aikacenmu yadda muna saba yi yanzu kasan nan za ta dawo kuma yadda da yake har ma mu ci nasararsa madalla da fatan duk masu son koyon sana'a domin dogaro da kai za su nemi inda hukumar ke da ofis a jiharsu. Matasa su tuna, bayan an koyi sana'a ita hukumar ce za ta taimaka wurin samar da jari kamar yadda kuka ji. Jama'a abin da ya sauka kenan, da yardar Ubangiji Allah sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Joseph Ari da wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ne Salo Garba ke cewar sai allah ya sake sada mu makon gobe ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau